hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da talatin da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a ci gaba da muhadara wacce muka ɗauko muke dangane da abin da ya shafi adabu ziyara ladabi ko ladubba dangane da abin da ya shafi ziyara wance ta ziyarci wance ko suwane su kai ne ziyara daga gida zuwa gida ko daga gari zuwa gari ko kuma daga wannan unguwa zuwa wancan unguwa mutum da ya tashi kanas ya kai ma wani daga cikin 'yan uwa dangin shi ne ko ba dangin shi ba ziyara na sadar da zumunta ziyara na gaida mara lafiya ziyara na gaiso mutuwa da ziyara kowace iri ce akwai ladubba a ƙarƙashin karantar wanda addinin musulunci ya zo da shi ya kamata a kula da wannan ziyaran ina fatan mun gano wannan da kyau in ba manta ba mun yi muhadara na ɗaya da na biyu wanda yake ɗauke da wannan take da wasu ka'idoji da matakai da ya zama wajibi musulmi ya ƙoƙari ya kula domin ya samu ya tsira ga duk aikin da zai aikata domin neman yardan allah subhanahu wa ta'ala in ba manta ba a waɗancan bayanai da suka gabata mun yi alkawarin cewa shahararriyar ayan nan da ta zo a cikin suratun nur aya ta 58 da allah maɗaukin sarki ya faɗi ladabin shiga gida ko ladabin shiga ɗaki a wasu lokuta na musamman da allah maɗaukin sarki ya kawo ƙa'idoji ya kawo matakan da ya kamata hatta ƙananan yara da yaran da ke aiki a gida da bayi su yi ƙoƙari su kula to a yau ne muke son mu cika wannan alkawari da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum wal ladina lam yablughul al-hulma minkum thalatha marratin Allah ya bude ayan da kiran masu imani da cewa lallai ne bayin da kuka mallaka da 'yan ƙananan 'ya'yanku waɗanda ba su kai shekarun balaga ba amma sun kai sunnat tamyiz shekaran da suke iya tantance al'amura akwai yaron da bai balaga ba amma yana da hazaka yaro ne mai wayo yana iya fahimtar abubuwan da ke kaiwa da komowa to sai allah madaukin sarki ce irin waɗannan yaran maza ne ko mata ne da bayi in akwai su mazansu da matansu komin kankantansu komin girmansu muddide su ma sun kai wannan sunnat tamyiz haka abin da ya shafi 'yan aikin gida waɗanda suke muku 'yan wanke-wanke 'yan aike-aike da sauran al'amuran yau da kullum to allah madaukin sarki ce lallai ne su nemi izini a duk sanda za su shiga inda kuke kuma za su nemi izinin nan ne salasa maratin so uku mun gano wannan da kyau ko ba irin yadda mutane suke yi a yau da sunan addini da sunan an saba da sunan dangi da sunan gidanmu ne kawai mutum yana zuwa ya sallama bai sallama ba sai ya afka ko mutum ya sallama to sai ya nemi izini kamar yadda muka yi bayani a baya ina fatan mun gano wannan da kyau to amma wannan dokan ita kuma ta musamman ce dokan nan ta musamman ne ƙananan yara an ba su damar su shiga gida to amma a wasu lokuta allah maɗaukin sarki sai ya hana irin waɗannan 'ya'ya su kansu shiga gida sai sun kiyaye dokan da babba yake kiyayewa yin sallama da kuma neman izini a nan ne zan tsaya in maku tambihi da cewa ku ji tsoron allah ta hanyar nasihantar da 'ya'yanku da koya masa addini yaro za a aiko shi gida ya je ya sami wani ya kira shi ko isar mai da wani saƙo in ya zo ya sallama ɗaya ba an saba ya na biyu ba an saba ya na uku ba an saba ya dinga sallama kenan sai ya kafa ishirin wannan ya nuna cewa yaron nan bai san ladabin ziyara ko ladabin shiga gida da waɗannan ladubba da ake ƙoƙarin ya sani ba kuma yana daga cikin laifin iyaye ba su tsayu wajen tarbiyyar 'ya'yansa san waɗannan abubuwan ba ya zama wajibi ku zauna ku nuna ma 'ya'yanku ba ki da amfani kwata-kwata ga danki in ba ki nuna mai addini ba in ba ki mai tarbiyya ba wannan girkin da kike kina ba shi abinci ko ke ko kar allah ya sa ki allah madaukin sarki da ya yi hatsin ya kayan abubuwan da ake ci duka shi ya kera abin shi zai san yadda ya sa shi ya rayu ina bata mun gane wannan da kyau sauran dabbobi a dawa wa ke girka musu ba sa rayuwa to ki sani ke nan Allah ya baki wani aiki ne mai muhimmanci da ya ɗaran mana kowanne shi da ke tarbiyyar wani ɗa ko wata ya da za ta girma ta bi dokokin da Allah madaukin sarki ke son abi to kawai sai kika yi sakaci aikin gyara musu wajen kwanciya aikin dafa musu abinci aikin yi musu wanka aikin yi musu wanki kin yi wanke wanken kwanukan da suka ci abinci suka bata waye waye in an taba ki ina nan ina ta aiki a gida wannan shi yake ce amilatun nasiba aikin banza kike yi aikin da aka dora miki shine ki umarce su da bauta ma Allah ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum annar ku kiyaye kanku da iyalanku daga wata irin wuta da makamashinta a duwatsu ne da kuma mutane Allah ya tattale ta ga waɗanda suke kafirai ne makangara da suka kangare mu dokar Allah ku sai aka waye gari danki bai san addini ba amma kina nan kin ce kina ta hidiman gida hidiman yara ne wallahi kaza kaza sai ga yaron bai san addini ba bai iya fatiha ba bai iya salatin annabi ba bai iya tahiya ba bai iya istighfari ba bai iya komi ba amma kuma uwan ta ce tun saba take aikin yara waɗannan abubuwan da zaki koya ma ƴaƴanki sune ayyukan da Allah ya baki ko mun fahimci wannan da kyau ko sune ayyukan ba wannan aikace aikace wanda la yusminu wala yuguni minadh min dalal da yinsu da rashin yinsu ba zai sa a shiga wuta a lahira ba ina ba ta mun gano wannan da kyau shi sa wajibinku ne ku zauna ku karantar da 'ya'yanku abin da kuka sani na addini ku ilmatar da su yadda ya kamata a yi mu'amala ku nura musu tarbiyya ta kwarai in kun yi wannan to kun kare aikin da Allah ya baku kuma ke zauna ke saurari abin da Allah zai maki sai ya hore maki 'ya'yan sun zama masu binki masu ladabi masu biyayya da kiyaye abubuwan da ake son su tsare Allah ya sa mu dace to Allah ya yi umarni da irin waɗannan ƙananan yara da bayi su nemi izinin ku kafin shiga wajen ku sai ce qabli salatil min qabli salatil fajiri za su nemi izini ne tun kafin sallan asuba ma'ana ƙarshen dare kafin wayewan gari to duk wanda bukata ta ciwo shi yana son ya shiga wajen wani ko wajen wata yaro ne bawa ne dan aikin gida ne a irin wannan lokaci sai ya yi sallama kuma ya nemi izini akalla sau uku idan an ba shi izini sai ya shigo in ba ba shi izini ba sai ya tafi jama'a na sha bayyana wannan yin sallama da ansa sallama ba dalili ba ne da ke ba mutum dama ya faɗo ya shigo gida ya kamata ku san wannan sallama daban isti'izani kuma shi ma wani hukunci ne daban ina fatan mun fahimci wannan da kyau to a irin wannan lokaci lokaci ne wanda mutum yake sakin jiki ya shantake ya abin da yake so saboda ɗakin shi ne mahallin shi ne wajen da ya saba ne yake sakewa yake sararawa mutum zai iya zama da tufafi wanda yake ganin yana da aminci to in mutum ya sallama kai tsaye ya fado to akwai abubuwan da zai iya gani wanda ba zai ji daɗi ba ko kuma a gani a jikin wani wanda shi ba zai so a ga irin wannan abu buɗe tattare da shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau to sai shari'a ta zo da irin waɗannan ladubba da neman izini a irin wannan lokacin sai Allah ya ce wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da kuma lokacin da kuke tobe kai kanku ma'ana suturunku don ku dan shakata lokacin rana ta kai tsaka ko bayan zawali tsakanin irin waɗannan lokaci da uwar gida da ko mai gida suke zama su shakata to a daidai wannan lokaci duk wanda zai shigo sai ya nemi izini domin ba mamaki zafi ya sa mutum ya tuba riga ya rata ya zuwa daga shi sai yanayin da yake kawai daga sallama sai a fado ai na yi sallama ai an an samun ai ya nuna in shiga wannan duk ba shi ba ne kamata ya sai a san an yi sallama to sai a ce in shigo sai aka ce ɗan tsaya ina zuwa to ana kintsawa kenan ko to shi kenan ba mamaki a daidai wannan lokaci kuma ya baje wasu kudin shi ne yana irgawa kuma ba ya son kowa ya gani to in kin shigo kin ga zaki ga al'auran shi don kudi al'aura ne ina fatan mun gano wannan da kyau eh yanda ake boye al'aura haka ake boye su ina fatan mun gano wannan da kyau dan ba wanda zai zo yana rike kudi jama'a kun ga ina da kudi yana yawo da su ya yake suna can a wani sako an sakare su Allah ya shiryar da mu sai ce wa min ba'da salatul isha da kuma bayan sallan isha'i can farkon dare kun ga irin wannan yanayin ya kamata mu zama masu kaifin basira da sa ido muna lura da abubuwan da kan kai su komo yanzu bayan sallan isha'i annabi ya hana zaman hira kwata-kwata mun gano wannan da kyau ko abin da ya kamata shine ko dai hira na ilimi to ko kuma a ji a kwanta a yi bacci wannan shi zai ba mutum daman ya iya miƙewa ƙarshen dare ya roƙi Allah madaukin sarki bukatun shi ya samu karsashi na yin ibada kuma ya tashi da safe cikin nishadi har ya iya gabatar da sallan asubahi amma kai karfe goma karfe sha ɗaya wani har karfe ɗaya bai shiga gida ba yana ina wai ya je hira me yasa ya je hiran kawai saboda mugun halinki ina fata mun gane wannan da kyau wallahi in har kika kula da mijinki yanda ya kamata ba zai je hira wannan irin waɗannan lokacin ba ballantana wannan ayan ta aiki to farkon dare irin wannan lokaci da mai gida yake zuwa a zauna ana wasa ana dariya ana shewa ana annashuwa tsakanin shi da iyali to hatta irin waɗannan ƙananan yara da bayi da ya aikin gida in za su shigo to sai sun yi sallama kuma sun nemi izini aƙalla su uku allah ce thalathu auratin lakum waɗannan wasu lokata ne wanda allah maɗaukin sarki ya ba ku na shakatawanku lokaci ne da mutum yake iya zama a bisa yanayin da yake son ya zauna laisa alaikum wala alaihim jinahun ba'dahun banda waɗannan lokuta da ku da irin waɗannan ƴaƴa naku ko bayi naku ko yan aikin ku babu laifi ku zauna ku shantake ku huta yanda kuke so Allah ya ce tawafuna alaikum ai waɗannan yaran masu kewa da komowa ne a cikin ku duk sanda suka so za su yi sallama su shigo su gana da ku ba'dukum ala ba'din kuna cin moriyan juna tsakanin ku da su na taimako da tallafi kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat yanda kuka ji ayan nan daki daki dalla dalla take dauke da waɗannan hukunce hukunce masu amfani dama haka Allah yake yi wajen bayyana wa mutane sakonnin shi wallahu alimun Allah madaukin sarki cikakken masani ne hakimun sannan mai hikima ne da iya tsara abubuwa Allah madaukin sarki ya samu dace to ita wannan aya akwai dalilai akalla guda biyu da su ne sababin da ya sa Allah madaukin sarki ya saukar da ita mala ce faƙadarawa anna asma'a binta abi marfat an ruwaito cewa asma'u yar abi marsad da khala alaiha gulamun kabirun laha tana da wani bawa babba ne ya girma sai ya shigo ɗakinta fi wakatin kari haddu holahu a wani lokacin da bata ji daɗin ya shigo ya iske ta irin halin da take ciki ba to da ranta ya ɓaci fa'atat rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ta tashi ta kanas sai wajen annabi jama'a kun ga salaf ko duk abin da ya taso masa kai tsaye ba sa yanke hukunci sai sun samu mai gidansu shine annabi kuma muka ce mu za mu koyi da shi ne to wane ne magadan annabi su ne malamai waɗanda allazina yadulluna ala ta'atillahi waɗanda ke nuna mutane yadda za a bi Allah amma a yanzu ba abu zai taso malaman su ce ga yadda abin yake to kawai sai su mutanen cin da abin bai masu daɗi arewa ba haka suke su so suke ko dokokin allah su riga daidai da abin da suke su kun gano wannan da kyau ranta bai mata daɗi ba bawanta ne ta yadda mata ɗauki duk matakin da za ta ɗauka a kan shi na hukunci da fushi da shi amma ba ta yi ba sai ta taso takanar zuwa wajen annabi faƙalar ta ce inna khadamana wa gilmanana lalle ma masu mana hidima da ƙananan yaranmu yadkhuluna alaina fi halin suna shigo mana a wani halin da na ha wanda muna kin wannan lokaci ba ma son suna shigo mana gaskiya annabi a kwaba musu fa sai ayan nan ta sauka Allah madaukin sarki ya kama waɗannan lokuta dan dama shi ya mutanen kuma shi ya zuciyansu ya san abin da suke so da abin da ba sa so sai ya kwaba musu Allah madaukin sarki ya sa mu dace bayan nan mala ya ce faƙadar rawa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sa waƙatu zahira ila umara radiyallahu anhu annabi ne ya aiki wani yaro zuwa wajen na umar allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda shi wannan yaron min al'ansar daga cikin mutanen madina yake yuqalu lahu mudlaj ana kiran shi da cewa mudlaj wa kana radiyallahu ta'ala anhu shi sayyidina umar sanda dan sakon annabi mudlaj je iske shi sai ya same shi na'iman yana kwance na bacci ne da rana fadakka alaihi albab kawai yana kwankwasa ƙofan umar wada khala kawai sai ya fada ciki wasta kaza sai umar ya farka wajalasa to sanda ya farka wajen kokarin ya gyara ya zauna fankashafa minhu shay'un sai jikin shi ya bayyana faƙala umaru radiyallahu ta'ala anhu sai sayyidina umar ya ce lawadittu annallaha ta'ala naha aba'ana wa abna'ana wa khadamana ala dukhul alaina fi hazihi sa'a yace gaskiya zan su ina da ma Allah madaukin sarki ya saukar da doka wanda zai hana iyayenmu da kuma 'ya'yanmu da waɗanda suke mana hidindumin yau da kullum a kan sarƙa shigowa wajejen ma irin waɗannan lokuta gaskiya da wannan tsarin ya yi malam ya kawo iyaye ne ba don komi ba sai don za ki ce yi 'ya'yanki ne ba da za ki shiga ɗakinsa da ke ga dama mun gano wannan da kyau ku yi wannan ɗana ne zai shiga ɗakin shi sanda na so akwai sanda za ki shiga ki ga abin da ke baki so ki gan shi ba ko kuma su 'ya'yan su shigo su ganki a yanayin da su ba za su so ba ke ma ba za ki so ba abin da ya fi kawai shine kiyaye abin da allah madaukin sarki ya yi umarni da a kiyaye ko mun gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa illa bi iznin a hana su shigowa mu in ba da izini ba fantalaka ma'ahu sai annabi sai sayyidina umar sai taso wannan yaro suka taso wajen annabi suna zuwa umar zai faɗi abin da ke ran shi fawaje da hazil aya sai iske wannan aya kadin nazalat har ma Allah ya saukar da ita fa kharra sajidan sai faɗi sujada mun gane wannan akwai abubuwa da suke faruwa a cikin musulmi duk abin da ya faru ga wanda yake bawan Allah ne musulmi da ya san dokan Allah abin da ake so da shi shine ya faɗi sujada muddin na farin ciki ne ya gode ma Allah amma ana nan ana nan zama da kafirai sai wannan zaman sai mana tasiri yanzu abu zai iya faruwa da mu abin ta kai ce maimakon musulmi ya faɗi ya sujada saboda godewa Allah madaukin sarki ihu zai mun gano wannan da kyau ku abu zai faru maimakon musulmi ya kabbara ya ji daɗi sai tafi haka muke to wannan kuma yana daga cikin eh, bijire ma Allah madaukin sarki da butulce mashi kuma in an ma Allah irin wannan mugun abu to ko sai ya rama sai ya yi sakamako da abin da dan adam ba zai ji daɗi ba kada ya ishe ki yanzu da za a ɗauke wuta a kawo manya da 'ya'yansu gaba ɗaya mai za su ce ihu za a yi haka ne me yasa wani abun farin ciki ne ya same ku sai ku fada ku yi sujada in Allah ya ji daɗi sai sa albarka waɗanda suka tare nefan daga gyaruwa sai Allah ya kauda muku da su ko ya shirya da su ko ya kashe su sai ga ta gyaru ina fatan mun gano wannan da kyau amma su azzalame ko azzalamai shi kuma Allah cewa ya la in shakartum la azidannakum to ku gode ba ihu kuka yi kun kwaikwayi yahudu ne su ko yahudawa ba su san annabi Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce wa haza ahadu mawafiƙat uh, ra'ayi a saib wannan yana daga cikin abubuwan da sayyidina Umar ya yi sami gamtakatar radiyallahu ta'ala an hulil zai zo da ra'ayi ko ya bayyana ra'ayi sai ku ga Allah maɗaukin sarki ya saukar da ya yi daidai da shawara ko ra'ayin da sayyidina Umar yake a kan shi Allah ya ƙara mashi yadda shi yasa annabi ya ce cikin al'ummata da ba a samu wasu bayi masu girman darajan da zai iya kaiwa a basu darajan annabta to da umar yana daga cikinsu allah ya sa mu dace sai dai babu annabi a bayan annabin allah ya shiryar da mu mala ya ce wa akhraja ibn abi hatimin an siddi ibn abi hatim ya fitar da wannan hadisi da zamu karanta daga al-imam siddi annahu qala yace kana unasin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi su sabon annabi sun kasance ya abahum an yi waƙa'o nisa'ahun fi hazi sa'ad ba sa son mu'amalantar matansu a irin waɗannan lokuta musamman lokacin da yara da bayi suke kara kaina a wajensu a waye gari sun mu'amalance su fayyagata silo har samu su wanka sun ma ya juna na ila sala har su samu su fito sallah mun gano wannan da kyau ko wasu malaman suka ce ba sa so ba don komi ba sai don abubuwan da ke kaiwa da komowa na yara suna afko masu wannan kenan wasu suka ce a'a su sabon annabi yu'jibuhum abin na kayatar da su a irin waɗannan lokuta su keɓe da iyalansu har su biya su sannan su wanka su fito masallaci yin sallah to amma irin yadda yara suke masa abke mutum yana tare da uwan yaron sai kuma yaro ya fado to shine lahu ta'ala an ya'muru mamlukina sai Allah maɗaukin sarki ya sa ya ba da umarni ga waɗanda suke bayi ne walgilman da ƙananan yara mun gano wannan da kyau ko ah, Allah ya dakhulu alaihim tilka sa'at cewa kul kasu shiga a wajen iyayensu a irin waɗannan lokuta ina fatan mun gano wannan da kyau kasu suke su shiga wajensu a irin waɗannan lokuta na musamman illa bi izinin face sai in an ba su izini shine Allah ya saukar da liyassa azinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-hulma minkum thalatha marratin malam sai yake cewa wa in kana fi للمملوكين na wasu duk wanda ya kalli Saƙon da ke cikin wannan ayan kai tsaye to zai fahimci cewa umarnin an fuskantar da shi ne ga yara da bayi lakinnahu fil haqiqa sai dai a haƙiƙanin gaskiya lil mukhatibina ana yi ne da waɗanda ake zancen da su sune muminan da Allah ya kira faka annahum umiru sai ya zama kamar an umarci iyaye ne an yi amurul mazkurina su umarci waɗanda Allah ya ambata ƙananan yara da kuma bayansu bilisti idan lalle su nemi izini wa haza halu ma qila malai ce wannan yanhulu zai warware rikicin da masu cewa suke cewa kai ya amarullahu azza wa jalla Mallam ya hulum in kun kalli ayan nan ya Allah maɗaukin sarki zai yi umarni na wajabci ga yaran da basu balaga ba bilist izan cewa lalle su nemi izini wa huwa taklif alhali wannan neman izinin wani nauyi ne wala taklifa qabla bulugh kuma ba a daura ma mutum nauyin aikata wani abu kafin ya balaga ya ka umarci yaran da basu balaga ba malai cewa hasiluhu anna Allah ta'ala lam ya amurhu haqiqa a hakikanin gaskiya Allah bai umarce su ba wa inna ma amara subhanahu al-kabir babban ne uba ko uwa su ne Allah madaukin sarki ya masu umarni ai ya amurhu su umarci ɗansu bi zalika cewa kakka shiga ɗaki a irin lokaci kaza yanayi kaza ɗaki na ma tukuna ina ga ɗakin wani wanda ba ko ba shi sa idan aka samu ƙaramin yaro wanda ya koshi da tarbiyya mai hazaƙa mai kwazo irin wannan ya je wani gida ya kiyaye waɗannan dokokin sai ga yaron ya zama abin sha'awa sai ga tarbiyyar gidan ya zama abin burgewa sai ga mutane suna kaunan mutanen gidan gaba da amma yaro ya waye gari ko yarinya ta zama suna zama irin wannan zama na barkatai sai ga gidan gaba ɗaya bai kayatar da kowa wallahi ina ba ta mun gano wannan da kyau yarinya ko yaro sai ga jama'a ba sa sha'awar shi kwata-kwata sau da kawai zai zo ya faɗo kuma ya fado cikin jama'a ya dinga surutu ke yana soke borutsu abin da aka sashi da wanda ba a sashi bidin ya ta yi allah ya kiyaye mala ce kama amarahu an ya amuruhu bisala kama yadda allah madaukin sarki ya umarci iyaye da cewa su umarci ɗansu da yin sallah kun gaba yara haka umarta ba umarnin na wajabci na waye na iyayen ne kenan yanzu in maki koya ma ɗanki tarbiyya kin koya mai ilimi ya kiyaye waɗannan abubuwan ba to kin saba ma Allah zunubi za a rubuta maki kin ya kamata ku fara tarbiyyar ƴaƴanku su da matan su duk wanda ya ƙoro zai yi aure sai kun zauna kun bincike shi shin zai iya tarbiyyar dan mata na in ya haifa ko ko da zai yi auren ne shi ma ya barje gumin shi kamar yadda kowane baligi yake ya kamata ku tsaya ku bincike wannan kawai yanku ta girma e masoya sun fara zuwa e to shi me zai me za su me za su oho cin da yaron ya zubo yan sulallen shi a jaka sai a ɗauki yan sai a mika mashi yadda ka san akuya yan awaki tafi diyan da ka so ku je ku yi babu tarbiya shi a gidansu bai samu tarbiyan yadda ya kamata ya fuskanci iyali ba ita ma ta samu wannan ba kawai zama suke yadda ka san zaman tasha yadda ka san zaman yan marna kowa ya fuskanci yadda yake son ya fuskanta wannan jama'a kuskure ne wajibi ne a sami gyara a cikin wannan system ɗin kuma ba abin da ke haifar da wannan sakaci ne da kwaɗayi wasu iyaye sun yi tarbiyyar su tarbiyya mai kyau ba matsala wannan iyaye sun cancanci yabo da kuma ya masa addu'a to amma kuma kwaɗayi sai zai mamaye su sai ya ɗauki 'yar sai ya aurar da ita ga wanda bai dace ba mun gano wannan ko yaro ya samu tarbiyya ga abin da ya kamata sai kuma ya je ya auri 'yar da bata dace ba kuma ba su cancanta ya aure ta ba duk waɗannan abubuwan suna haifar da ya faɗa ka su tarbiyyar shi kuma ya girma ga sunan da yanzu jiya muke ta faɗa nan za a zo nan iyaye da yayye da waye an cika masallaci ana ta ruko da sujada ana botan Allah ƴaƴansu kuma sun koma can wajen alola suna ta hayaniya me amfanin waɗannan yaran ba su da amfani sam da dama barin su aka da shi ya fi sauki ina gaya mu gaskiya in ba ke tarbiyyar yaro ba ya girma sakacin tarbiyyar ya sa ya bauɗe ma Allah sai ya zama sanadiyan shigan ke wuta domin Allah ce ki kiyaye kanki da iyalanki bai ce kiyaye kanki kaɗai ba ciwaye da iyalanki kuma Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan Allah ya ce ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka jure ka yi kaman kana kai da gaske wajen umarnin mu ban umarce kawai ka je neman abinci ko waye waye ba Allah ya ce ai muke azurta ka kuma wallahi wannan ayan gaskiya ce Allah ne ke mana arziki yanzu akwai wani kamfani daga cikin kamfanonin kasashen waje waɗanda suka kware ma kimiyya da fasaha wanda su ne suka yi gero ko dawa ko acca ko masara ko shinkafa ko tattase ko tarugo akwai abin da suka yi manja da man gyada akwai abin da suka yi ba abin da suka yi da kayan Allah aka cire su shi sa ce mu ne masu azarta ka ba abinci kake nema ba ba kudi kake nema ba wannan namu ne Allah madaukin sarki yana ba da shi ga wanda ya so a san da ya ga dama to ku tsaya ku yi tarbiyyar sai ku yi tawassuli da wannan tarbiyyar ku gan Allah madaukin sarki bai muku abin da kuke so ba tarbiyya wannan na sallama kaɗai har yau iyaye sun kasa koya ma yayansu sai ga ta su kansu iyaye wani lokacin sun tayi sallama sai ka ji sallaman ga ta ga irin ta salamma alaikum wai salamma alaikum wannan wani irin karatu ne wannan wani irin sallama ne wannan ba da irin na ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shirya da mu shine ma ce kamar yadda Allah madaukin sarki ya umarci iyaye ne da su umarci ɗansu da yin sallama fa an anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na hukala an ruwaito daga annabi annabi yake cewa muru auladakum bis salat ku umarci ‘ya'yanku da yin sallah wahum abna saba sinin suna ‘yan shekara bakwai jama'ar annabi ku tsawo kiyaye wannan ya kamata ki san cewa ke baiwa ce ke ba ‘ya bace a wajen allah madaukin sarki ke baiwa ce to da ke baiwa ce abinda kaɗai zai ‘yantar da ke a lahira ki shiga aljanna to shine ke ba abin da allah ya ce wallahi mafi yawancin 'ya'yanku 'yan shekara bakwai bakwai ba ku umartinsu da yin sallah in yaro ya ɗan shekara bakwai yana sallah in ya girma zai yi sallah amma abin da ke ci duk inda ka je ko masallacin suwaya kowane unguwa nan za ga manya da 'yan ustazai sun je suna sallah 'ya'yansu kuma suna gefe suna hira kuma ba lagai ne ɗaya daga cikinsu na mutuwa kuma sai ya ja gaya ma leman wai ya mutu kamata ya liman ya ce aje a kai shi wusasa wajen arna yan uwan shi ina fatan mun gano wannan da kyau yana sallah ne ai ba sallah yake yi ba an sha sai a zo a nuna mun yaro a ce wannan yaron waya unguwan ne yake sun ce ban san shi ba ko da gaske nake ni ban taba ganin shi a masallaci ba duk wanda yake sallah na san shi saboda ni ne liman aiko in na wai gozon ga wani da wani da wani a sahu sun samu sallah wani kuma bai samu bayan mike yana cikowa sai in ga a cikin wannan lissafin waɗanda na taba ganin ni ban taba ganin shi ba ina matsa bincike sai a ce hannun suke hira sanda kuke sallah sai a ce ya mutu kuma sai a gayyato liman wani zuwa wa mutumin da baya sallah sallah kawai mai hada shi da sallah jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa wannan laifinku ne ku iyaye na gaya muku wannan laifinku ne kuma ku ji tsoron Allah ku kiyaye wannan laifin kun gano wannan da kyau ko ku ji tsoron Allah ku kiyaye ta yaya za ku kiyaye shine wajen umurtansu da cewa sallan nan ba abin wasa ba ne su tun suna ƙanana shekara bakwai ki rika jawo aiki kusa da ke san za ki sallah kuna yi tare ɗanki ma akwai ɗan yayyen shi ko mahaifinsu ya taso zai tafi sallah sai ki haɗa sai su tafi tare inda babu wanda zai tafi da shi je dawo da shi sai ku zauna tare da shi sai ku yi sallah kina nuna mashi yadda ake yi kina nuna mata yadda yake kina nuna musu in suna da yawa ki zauna ke ce limamiyarsu mun gano wannan da kyau ku kina ibada kina koya musu yadda Allah ke so ana nan a haka za a waye gari sun iya kuma gabansu da zuciyarsu ta saba a kan sallah ran da wani yazo yace kasi sallah sai an yi yaƙi da su ina fata mun gano wannan da kyau amma yanzu bala'in da muke ciki shine mafi yawancin 'ya'yan musulmi ba sa sallah shine bala'in mafi girma kuma laifin ku ne laifin ne mun gano wannan da kyau <clears throat> babban abin da yake faɗi ai ni ina nan ina ta aikin tuwo ne a gindin wuta ko da za ki mutu ki ci gaba da wannan aikin ku a wutan lahira ina gaya muku gaskiya ne ku mataki daga yau <clears throat> daga yau ku ɗauki mataki yake sai ta zauna a gida kina kallon ta bata sallah ta girma kuma ana maganan aurar da ita bata sallah kamata in mijin ya zo na daga cin haƙƙin shi ko gaya mashi na dai tanan tana zuwa islamiyya amma kuma arni ya ce me yasa ai bata sallah <clears throat> bainar rajul wa bainar shirki wal kufri tarku salam kina bata mun gano wannan da kyau sai ku gaya mashi anniya ce wallahi sai kai da gaske za ta rika yin sallah dole ne fa tarbiyyan nan fa Allah ya shiryar da mu sai annabi ya ce wa duribuhum alaiha ku doki ayanku in sun ki yin sallan wahum abna ashar in sun kai shekara goma in ba su sallah ba ku dake su in kaga uwa na fada tana zage-zage a gida ta yi aike ne yaron ya zubar da kuɗin ko ta yake shi na sauri ya kawo mata sakon bai kawo da wuri ba to anan zaka ji fada zaka ji zagi zaka ji ashariya iri-iri saboda bai je ya dawo ba ko ta neman shi ta ake shi baya nan ko ya ji ya zubar da kuɗin ko kuma ya je ya kashe canjin ina fata mun gano wannan da kyau to anan zaka ji fada amma dan ya yin sallah ita yana ina ruwanta ba abin da ya shafe ta kuma kokari yake in an tashi lissafi da jini ya'ya na kaza tun lokaci kaza nake haihuwa har yau kuma ban tsaya ba Allah muna nan muna ta yi <laughs> amma aikin da Allah madaukin sarki ya sa kuna yi ne kin ga wannan kin yi haihuwa kawai irin haihuwan aladu da sauransa kawai Shin ne ta ma aita tana haihuwa ko ba ta yi yadda kike ya ga take <clears throat> ba wani amfani ba wani bambanci bambancin ke da ita an ce ke umarci naki da me da yin sallah da ladabi da kaza da kaza da kaza da kaza shine Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce to kun ga anan <clears throat> wa amarahu bima zukira wa nahwihi min babit ta'dib umarnin da aka ba uba anan da ire-iren waɗannan umarni da ke zuwa a cikin wasu nasoshi ana umartar shi ne akan cewa ya tarbiyyantar da 'ya'yan shi ladabtar da su wa ta'alim da kuma karantarwa wala ishkala fihi in an lura da wannan babu wani rikici ballantana wani ya zo ya ce ai an umarci yaron da bai balaga ba da yin aiki na wajibci mala ya ce wal amru shi ko umarni lil baligi daga baligai ne min zukuri na daga maza alal haqiqa wal ghairihim ala wajhi ta'dib da kuma wasun su wannan ana cewa uba ne tarbiyantar da su mala ya ce hadda wanda ba uban ba ita ce uwa ina fatan mun gano wannan da kyau shine ingantacciyar fatawa da duk malamai suka tabbata a kanta to idan a cikin aya aka ce mana kafin balaga ko kun gane to daga wata shekaru ne wanda ake sa ran ɗaya balaga a wannan lokacin jama'a al'amarin balaga ko al'amari ne wanda yake nisbi ya danganta ga ƙasa ya danganta ga gari ya danganta ga su kansu mutane irin wadatansu idan akwai talauci a gida suna samun abinci da ƙyar da kayan abubuwa ne da kullum ko ga abincin ba mai gina jiki ba yaro sai kwashi shekaru da yawa ya kai shekara sha biyar ma bai balaga ba mun gano wannan da kyau ko amma in ga kwanciyar hankali da abinci da komi yaro ya shekara goma sha ɗaya sha biyu sai ya balaga ina ba ta mun gano wannan da kyau a kasashen laraba da kasashen turai sai ku ga yaro ya zama magidanci da gemu da saje da komi ana tambayin shekarun sai ka ce shekarun shi sha hudu ina ba ta mun gano wannan da ke kuma gaskiya suke iya iyakan shekarun kenan saboda akwai kwanciyar hankali akwai abin da baki zato ina ba ta mun gane amma yanzu wannan ga rana ga yunwa ga iska ga kura ga talauci ga kuma zullumi ga shi kuma shi baya sallah ku ga manyan da Allah madaukin sarki zai haɓaka jikin shi Allah ya kiyaye mala ce wa fil bahar ya zo a cikin littafin baharul muhit ya yace huwa amun fil atfal abidan kanu aw ahararan wannan umarni da Allah ya fadi to ya shafi yaran musulmi kaf din su bayin su da ƴaƴan su wa kuniya anil qusur ala darajatil bulugh bima dhukira li'an al-ihtilam aqwa dalailihi a cikin ayan da Allah madaukin sarki ya so ya bayani sai kinaya da balaga da cewa mafarki saboda mafarki na jima'i har mutum ya fitar da maniyi to shine mafi girma daga cikin al'amuran da ke bayyanar da balaga waqad ittafaqa al-fuqaha ala annahu idha sabi dukkanin malaman fiqh sun hada kan cewa duk sanda yaro yayi mafarki faqad balaga hakika ya balaga waqtalafu fi ma idza balaga 15 sana sai malamai suke sabani to yaro in ya kai shekara 15 walam yahtalim sai bai yi mafarki ba faqala abu hanifa fil mashhur a cikin mafi shaharan fatawan abu hanifa ya ce la ya kuna baligan ko ya kai wannan shekaran in dai bai yi mafarki ba bai balaga ba hatta ya timma lahu samaniya ashara sana sai ya kai shekara goma sha takwas kun gano wannan da kyau ko kun ji fahimta ka ɗauko wannan bayanin aka ce sai dan sha takwas ne za a makura sai dan sha takwas za a ma'aure sai dan sha to in shi tun yana sha biyar balaga fa shekaru shidan da zai yi me ake son yayi a waɗannan shekarun kun gano wannan da kyau ko shi yasa wannan tsarin mulkin da ake da shi na ƙasa sunan shi qanunul a'ama makahon tsari wanda bai ba kowa yanci ba ina fatan mun gano wannan da kyau ana kurin cewa ana fitar ma kowa da yanci da ya dace da shi to yanzu shi ya balaga yana shekara sha uku kuma yana da bukatan aure sai a ce ba zai aure ba sai ya kai sha takwas da kun ga kai sai an bude mai kofar lalata kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce wa kazalikal jariya hak wa kazal jariya haka ita ma budurwa idza lam tahtalim in ba ta mafarki ba wa lam tahid ko ba ta haila ba aw lam tuhbal ko ba dau ciki ba la takuna baliga indahu wajen abu hanifa ya ce har yau bata balaga ba hatta ya timmala ha saba sana hasa sai ta kai shekara sha bakwai ita mun gane wannan saboda mace tana riga namiji balaga ko mun gane to amma akwai abubuwa da dama waɗanda aka kawo zai iya yiwa mutum ya taɓa farkin ba macen ba ta yi haila ba amma akwai abubuwa da yawan gaske bayyanan nono fitan gashi hammata da na mara canzawa murya wa da dan sauransu duk wasu alamu ne da ke nuna cewa mutum ya balaga ko da waɗancan mafiya shahara ba su bayyana ba wa daliluhu qawluhu ta'ala dalilin shi ko cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda to yablugha ashudda kun ga wani hukunci ne da Allah madaukin sarki ya kawo kenan inda yaro zai yi wayo ya san komai to sai waɗancan abubuwan duk ba su bayyana ba to ya halatta ɗauki kuɗin shi a bashi abu wani ba ce bai halatta ba domin Allah ya ce sai ya balaga kuma ma ya balagan sai ya shiryu hatta iza anastum minhum rushidan kaza kaza mala ya ce wa qad yablughu gulam fisnai asharata sanata malan yace yaro zai iya balaga fisnatai asharata sana yana ɗan shekara goma sha biyu waƙar tablagul jariya budurwa yarinya za ta iya kai shekarun balaga fitis isnin tana yan shekara tara ina fatan mun gano wannan da kyau yarinya mace za ta iya balaga tana yan shekara tara ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan shine alƙawarin kawo wancan ayan da kuma sakon da ayan ke dauke da shi malam anan sai ya ce babu nahayil musafiri an yatruka ahlahu bi qudumihi laylan wannan wani babi ne da malamai kan kawo a cikin littafin sun ke so mu zauna mu tattauna shi ma abin ya so ya kama da ziyara domin afke ne mai gida ne ya tafiya ya dade to kawai ya halatta kawai cikin dare iyalan shi ba su sa tsammanin zai dawo ba kwatsam kawai sai a ga mai gida ya dawo yana buga gida yana kwankwasawa cewa a bude a bude ga mai gida iso to gaskiya a irin wannan yanayi shari'a ba ta yadda ba domin zai iya tsorata tasiyar razana su kuma irin wannan yanayi akwai hadarin wani mugu in ya lura duk wata haka na faruwa da shi zai iya zuwa masu wani lokaci ya buga masu zaci cewa shi ne kuma su a zuwa cutar da su jama'a yayanku fa samari ya kamata ku zaunar da su ku nuna musu yadda tarbiya yake mai gida ya kamata ya zauna ya nuna ma 'ya'yan shi karfe takwas da rabi duk abin kake ciki ka zauna a gida in ka fita to karfe tara saura kwata zan rufe na, in kuma na rufe gida ka je ka nemi wajen kwana da saba kuma ka zo jikinka ya gaya maka kuna gano wannan da kyau ku in ba haka ba irin yan iskancin da yaran nan suke yana da yawa ba yaro zai kama hanya sai ya tafiyan shi ya je yawo ya je hira ya je waye sai karfe sha ɗaya sha biyu sai zai kwankwasa gida wane ne sai ce wane ne sai a buɗe mai maƙiyanku da ke son zo muku sata ko su kawo muku hari sai su ga abin da suke yi sai su fake wata sai zo su kwankwasa waye wane ne ana buɗe sai su fara yanka mai gidan ina fatan mun gano wannan da kyau rashin tarbiyya da rashin sanin ya kamata da rashin cikin hankali shi ke haifar da irin waɗannan abubuwan kuma iyaye suke goyon bayansu kuma na sha faɗin wannan idan ɗa bai ji tausayin ki ba bai kamata ki ji tausayin shi ba ko mun gano wannan da kyau ko ni in na tsufa ɗana ba zan ƙara jin tausayin shi ba har abada ko da sarka aka sauko da ita daga sama aka kama shi wannan ya je allah ya ma laifi ya turo ya kama shi ina fatan mun gano wannan da kyau zan zauna lafiya in kula da tsufa na in mutun jin samu rahama amma kawai yaro kin yi tarbiyyar shi yaki kin yi kaza yaki sai je daukan mu mutane kai an kama shi an kulle shi kina ta tunani hawan jini ya kama ki ki ji lahira Allah madaukin sarki ya kona ki me amfanin waɗannan abubuwa ya kamata ku tsaya ku yi tarbiyyar tun asali ku nuna masa abin da ya kamata su yi amma rashin waye wannan da ku da 'ya'yanku kuke ciki wala jama'a ya yi yawa rashin wayewan ya yi yawa wai ana jin tausayin shi wala ya dawo da daddare ne ya kwankwasa wasu ya bude mashi kamata yana kana bude ka sa gora ka shimfiɗe shi ina fatan mun gano wannan da kyau gobe ba zai ƙara ba amma a waye gari yanzu waɗannan 'ya'yan fa alamun tashin kiyama ne ba su da alkhairi kwata-kwata domin annabi ya bayyana cewa nan gaba yara su za su kasance suna jagorantar iyayen haka ne ko ba haka bane su za su ba ku umarni su za su ba ku dokoki in ɗanki ba zai ji tausayin ki ba kin tsufa ko kin yi aiki da rana kin gaji kin kwanta da dare kina bacci ya zo haka kawai ba gaira ba dalili ya kunkwas ko ya tashe ki illa yadda kina taimaka ma lalacewar tarbiyyar shi ne ranar kiyama kuma za ki jawabi na ba ta mun gano wannan da kyau ni ba ɗan da zai man wannan a duk duniya babu shi in bai goda kawo shi duniya da na yi ba to ko ba zai wahalar da ni ba ina ba ta mun gano wannan da kyau ya kamata mutane su suna da yanci kuma san me ya kamata su yi su tarbiyyar 'ya'yan a lokacin da ya kamata su tarbiyyar su amma wallahi alamun wahalar duniya in ba a sa ba zai iya zama wahalar lahira kun yin addini kun yi koya mai 'ya'yan na yadda za su yi addini kun ƙi kuyi tarbiyyarsu kun ƙi ku zauna ku wayar da kansu kuna ta shirme ya eh, 'ya'yan ku ƙanana 'yan shekara bakwai takwas tara goma yaro sai kai sha ɗayan dare bai dawo gida ba ba abin da ya dame ku da wannan wani yaro ya yi balaga ko dan yaro ya yi aure gidan ku ɗaya da shi wai sai ya fita hira sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya sannan ya dawo a kan me ai billahi lazim ɗana ne a tun da na haife shi ko magana ya ƙare zai zauna ne in ta dukan shi sai ya faɗi dalilin ina ya fito in ya je matan ta mai tuwon ƙasa amma ba zan taɓa barin wannan shigantakan mu ya kamata ku zama haka billahi lazi la ilaha illahuwa amma tarbiyyar 'ya'yan musulmi kullum lalacewa take yi kullum ƙara lalacewa take yi ƴaƴanku na zuwa kallon kwallo Ya'yanku na zuwa kallon silma ƴaƴanku na zuwa kallon dambe ƴaƴanku na zuwa hiran banza Ya'yanku duk inda ake shigantaka suna zuwa kuma sai Allah gafar ta malam ai mana addu'a Allah ya shirir mana ƴaƴa 'Yan jikokin nan namu ai masa addu'a sai ce ba zan yi ba addu'a ka dai Allah ya ce ai ko aiki kun yi aikin ni Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa in an faɗi wannan kakku ce an zo an tsine ku an zo ai a'a abin da ya kamata ki ce to Allah ya taimake mu wajen gyaran wannan abin da aka gaya mana ba kawai kun haifi yaya kun cika duniya da tarkace ina ta mun ga wannan da kyau kawai duniya kun cika ta da tarkace kawai wanda ba za alfahari da ɗanki ba akan me za alfahari da shi akan me kun gano wannan da kyau an faɗi magana sai ku je ku ce an zage ku an soke ku hira ake da wani tsohon soja ya faɗi wata kalma wallahi tallahi jama'a na ji daɗin kalmar nan amma na ce in wani malami ya sake ya maimaita ta to sai an tsine mai albarka yake cewa waɗannan gwamnoni namu ba abin da suka yi sai lalata mana tarbiyya ya ce gwamna ne ko ɗan majalisa ne ko shugaban ƙaramar hukuma ne ko wani ɗan siyasa da ke neman kujera sai ya sai mashina sai ya raba ma 'ya'yanku suna a caɓa ya ce bai taimake ku ba ya ce domin mutumin da yake kafinta ne ɗan shi zai je makaranta da safe da yamma zai dawo ya zauna yana koya mai kafintancin idan aikin shi flamba ne yaron zai je makaranta da safe da yamma zai zo ya flambin tare da shi in shi bakanike ne in shi kaza ne duk waɗannan aikin za a iya koya mashi ya ce gaya ɗan a caban da ke koya maɗan shi a caba an kashe ka an kashe ɗan ya ce har sun isa mutum ya zo yana gaya muku wai ai na samar da mashina kaza ana ta sana'a kamata ya ku rufe shi kafiri da duka ina ba ta mun fahimci wannan da kyau wannan ba daidai ba ne jama'a wannan kuma kuskure ne ina ba ta mun fahimci wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to gaskiya na yalwata magana kan wannan ko tsaya ku tabbatar da 'ya'yanku ana sallan isha su dawo gida shi ma yana daga cikin afki don ni na sha ji ina gida zan ji ana ta kwankwasa gidajen makota ba makota kaɗai ba har gidanmu ma samarin gidanmu suna haka ina fatan mun gano wannan da kyau sai ga dattawa sun je suna ta buɗe musu to kai me yasa ka za ta wuce ya ce kwanta sai da safe ni in ga maka wannan a'a ai ba kai baccin daɗi ba a wannan in ni ne na buɗe ina buɗe ya kafta maka mari zan yi ai ni ne wanka kuma da Allah madaukin sarki yana son ka koya ma abin da zan yi da kai yasa ka zo kafin ni amma cin da nazo hannafi ka hankali dole ka ba abin da nake jama'a mu dauki wannan abin mu zama muna yin shi kuma kuma ta kuke taimaka ma lalacewar tarbiyya ku je ga ƴaƴan arna tsakanin da Allah ka abin da ƴaƴan suke suke yi ne ba arna ne a unguwa sun kammala ƴaƴansu su ƴan iska ne ti da ko ba kuma suna tarbiyya ƴan iska ne a bisa ladabi mun gano wannan danki ne zai hada da 'ya'yan makota ko zai hada da wani babban mutum sai ce samman ya gaya cin wani abu dan arne ko ka bashi ba zai karba ba an nuna mai a gida ka dina an san irin waɗannan abubuwa shi sa kafin kuji an sace 'ya'yan arna ɗaya an sace 'ya'yan musulmi nawa to ai karkace ne a gari irin wannan bolan ne sun zo sun tsinta ne sun gani yana ta yawa kawai sai su tsinta duk 'ya'yan mu gasu nan ba ka suke ta yawa a cikin gari ba da almuru aka ce ku kama su ku kulle sa ɗaki ko raina annabi ba za ku yi ba haka nake faɗi ba za a yi ba sai ce je ka masallacin kai ma je ka je ka je Allah da ya kiyaye to kuma ba ku san a gaya muku to mu kuma sai mun faɗa domin ba so muke ranar kiyama Allah ya tsare mu ya ce ai suna jin maganan ku kun ki ku gaya musu ki je ki fara aiki daga yau yamma na yi wasu aiki sai da kama kafa sai ta fita ina za ki masallaci zan je shikenan tana fita sai ta sha kwana tana fita minti goma sai ki taso ki zo masallacin ki duba ki tana masallacin bayan na minti sha biyar dab da tashi sai ki ƙara koma masallacin ki ƙara dubawa ba mamaki daga nan irin yadda ina zaune a nan muna karu sun gasa ta kara kaina ina fata mun gano wannan da kyau ina suka ce karatu ba suka ce sun zo ina suke fita suke zuwa ba zargin su muke ba amma dole in ka ce kaza ka je a tabbatar da kazan kake yi a kawai shi na ni na yadda da ita inda wance ce wallahi ni na amince da ita to kuma Allah bai amince da ita ba shi yasa ya sa ke ce uwar ta ce ke tarbiya da ke tarbiyanta an gano wannan da kyau ku duk wanda ka taba na ƴaƴanki na uku ƴaƴanki na biyar ƴaƴana na ka Allah sanan tabarkalla sha biyu ni nike da su kuma wallahi har yanzu ban dage kafa to shikenan ita yi yake ta yi mashirmanci ya kawai amma tarbiya ya gagara tarbiya wannan ba muna magana ne kan tarbiya ba amma wani yana da alaka da shi ma wani bangare ne na tarbiya mala ya ce wa an jabir bin abdullahi kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karo an yi atiyar rajulu ahalahu tsorokan annabin rahama yana kyaman mutum ya je ma iyalan shi a abke irin wannan cikin dare ko sai ce ma mayanta zan yi ko mutumin da sanadiyar haka ya sa matan shi ta fada ruwan zafi ta kone ya yi tafiya shi da rana ne ma ya dawo kawai sai je shige daki kawai sai zaman shi ta ɗauko ruwan zafi ba ta sani ba kawai sai buɗe mata labule yana cikin waɗaka ya shige salaf-salaf yana buɗe labulen kawai sai ta tsorar sai ta ja da baya kawai sai ruwan zafin ya kware sai ta faɗi sai ta soye kawai kaga shi kenan daga nan sai ci gaba da jinya saba ma addini Allah ya kiyaye وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل annabi ya ce mafi cancanta mafi kyawun lokacin da ya kamata mutum ya iske iyalin shi in ya dawo daga tafiya shine farkon dare ba tsakar dare ba in tsakar dare ne mutum ya dawo sai ya samu masallaci ko rumfan kasuwa ko ofishin yan banga ko caji ofis ya je kwana da safe sai ya karasa gida ƙila malamai suka ce a taufik bainahu wa bainal ladhi qabla wannan hadisin yadda za a hada su an da dukhul alal alkhulu bima biha malai abinda ake nufi shine ad-dukhul da aka hana shine alkhulu biha kebancewa da matan wa qada'il waqara minha da biyan bukatan shi lal qudumi alaiha ba wai kawai dai ya dawo ba in din dawa ne zai iya mata waya ko ya aiko ko wani abu amma farkon dare a wannan hadisi annabi yana faɗi shine mutum ya dawo da wuri wajen iyali har ya iya biyan bukatun shi da yake da wa inna makhtara zalika awwalan layli an zaban mugiya ne ya dawo da wuri kuma ya kebe da iyalin shi li an ahli saboda ya dade ba irin tafiyan da za a yi da Allah zan je Kaduna ko Lagos ko Kano zan dawo an jima mm yi watanni kwanaki ya satuttuka baya nan mun gano wannan da kyau ko to in so samu ne in zai tafiya tafi da wuri domin ya dawo da wuri yaglibu alaihi shabak saboda irin wannan lokaci sha'awa ta tare mai fai za sha wata shahwatahu auwalan layin in ya biya sha'awar shi a farkon yini sakkana nafsahu wa nawa nawmuhu a lokacin da ya samu natsuwa ya kwanta ya bace. Hata irin wannan yanayi mai gida ya tafiya ya je ya daɗe ya dawo in ba ki da saiti yana zuwa ya zauna wayya labarin ka yake ta mai surutu sai ki kaman ma ba tafiya ya ba duk abin da yake bukata an gama mashi yake bashi ya kwanta ya bacci da safe ya dawo ya bacci ya ci abinci ya yi wanka ya huta to sai a fara hira haka yake ya natsu komi zai gaya miki amma ba haka ba shi kenan mai gida da ah, barka da zuwa barka da zuwa ya shiga daki an gurgurwa mai da abinci sai ki tafi dakin makota dama can kuna kallon wani fim ne ba ku gama ba har ya gaji ya bacci a wajen ke baki dawo ba saboda shi dai kawai yayi maki laifi tun da ya auro ballagaza ina ta mun gano wannan da kyau ballagaza ba ta da saiti Allah ya kiyaye mala ce wa an jabir ibn abdullah qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi safar ai ita wacce ta san yanda ake tuka motan aure mai gida in ya dawo tafiya irin wannan yana cin abinci ya mimmike kafa ita kuma tana can ta kama yatsun tana jijjin su ta dan kakkarya sa dan mummotsa su sai hankalin shi ya koma lafiya lauyin da yake haka salaf suke yi amma mai gida ya dawo ta wasa da zuwa mai kano da shi ni ban ga yara sun shigo da wani kunshi ba ne mm. kawai da ya auro baro ne ya sani ba kawai ita dai ta jika ma makawa hannunta Allah ya kyauta Jabiru ya ce mun kasance idan muka dawo tafiya tare da annabi a falamma zahabna wata ranar mun dawo a tafiya tare da annabi in ji an ji jabiru yayin da muka yi nufin za mu shiga wajen iyalanmu sai annabi ya ce amhilu ku tsahirta hatta na da hula lailan bari dare ya yi sai mu shiga da kai tamta shida sha'ifa saboda wacce ta kaca-kaca ta ɗan gyaggyara ta yi aski ta yi kitso wata sa'iddal mugiba wacce take da bukatan ta yi aski ta yi abubuwa da ta kikkin tsame gida ya dawo ina fatan mun gano wannan da kyau so da dama irin wannan yanayi haka za a je ga mace kace kace ɗakin ta biji biji na sha faɗin waɗannan abubuwa wannan fatan mai gida ya mutu ne domin wannan yanayi ne na me na ta kaba ga mace busu busu kazamiya mala wai ita ina za ta wai in za ta wani waje ne za ta yi kwalliya haka suka saba gani tun a gida suke in za ta fita waje za ta yi wanka za ta kwalliya a gida ba babu shi ne idan mai tsafta ya auro kazamiya irin wannan yana yin kwalliya sai ta ce ina za ka sai ce ba inda zai je sai ce kuma shi ne kai wanka ita a gidansa ta saba in dai ba juma'a ba ko <laughs> za a tafi unguwa haka ake zama ba a wanka sai a kwana shida a wanka ba sai mako ina fata mun gano wannan da inda kika je bokitin na karanniya to unguwa za a suwa gidansu ba a saba a yi kwalliya a yi fito fes a zauna a ji daɗin jiki ba ya bata mun gano wannan da kyau Allah ya kyauta wa abu dauda kala zuhuri a turuku ba da isha abu dauda ya ce a turuk da ake magana shine mutum kai ya je ya afka ma iyalan shi bayan isha'i kala abu dauda wa ba da magari bila ba asibi amma bayan sallar magariba mutum ya yi tafiya ya dawo to babu laifi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to bari mu ji fassarar da malamai suka yi qalan nawawi al-imam an-nawawi yace al istihdad isti'mal istif'al min isti'mal al-hadida shine amfani da dan aska ko reza a kawo da gashin gaba da gashin mara wal muradu izalatahu kaifa kana shine a kawo da gashi duk inda ya kasance kin yi ado kin yi kunshi an share daki an fesa maganin kwari an fesa turare kakinan kin yi girki lafiyayye mai ban sha'awa ana jiran mai gida iso gida to harka ta hadu wa ma'ana haziyar riwayat annahu yukrahu liman tala safra ana kyaman ga duk mutumin da ya tafiya ya dade an ya kadama alam ra'atihi lailan baghta ya koma iyalai shi kwatsam cikin dare fa amma man kana safarhu qariban amma wanda tafiyan shi bai dade ba mun gano wannan da kyau ko bai daɗe da tafiya ba ta tawakka imra'atuhu itiyanihi laylan fala ba'asa wanda matan ta san zai dawo ko da dare to babu laifi yazo zo wa iza kana fi kafalin azimin aw askarin in ya zama yana cikin ayari mai yawa ne ko cikin rundunar yaƙi da in dai sun shigo unguwa an san sun zo washtuhira qudumihim kuma kowa ya san za su zo abin ya shahara mun gano wannan da kyau ko wa husulihim wa alimatil mar'a kuma matan ta san za su zo da sauran mutanen gari to wannan babu laifi su shigo a kowane lokaci ne saboda tsoro da shubuha da abubuwan da ba a so ya riga ya gudana ya kauci ya kau da shafa innal murad an yata an ahabu wa kada hasala zalika ai ma abin da ake so matan da kin tsako to an samu wannan kun kasa fahimta ne yan matan da ake ma aure ku rika nuna masa haka ake yi amma babban matsala ta taso a gidansa ta ga uwarta ba take ba ko wanda ta rike ta kullum saurayi zai zo ana kintsawa na fita fesko ba ka ke ba to shi kullum mai gida in ya fita sallah ya dawo so yake ga kin canza kama to sai ta ganin ki inda ka san yau ya fara ganin ki amma ya zo ya ganin ki yau shikenan zanin ma yi wani kulle ne ya wani harɗe ya wani haka kina ta tafiya fagasan fagasan fagasan yana shigowa ya ganin ki sai ce yana zuwa sai ya dalle ka dama yana ganin yan mata a waje sai je sa benci kawai ya zauna ana nan ana lissafi ce kai Allahu akbar ya dade ya muya ta haram ina fatan mun gano wannan da kyau saboda me saboda ke jahila baki sa abin da ya kamata ki yi ko mun gano wannan da kyau ko ba haka ake ba shi sa kuka je kuka auro irin waɗannan yaran da suka waye aka auro su aka sun yi karatun zamani sun san abin da ya kamata sun san da za su gyara su kawai shikenan sai ta kore ki ai malam wallahi ba kishin ake ki ba mu abin da muke ki ta zo ta fitar da kai daga gidanka mu wallahi to abin da take kewa ki rika yi mana sakariya eh, kuma nan aka ce ke kwashi kwanukan ki ke bata dan a zauna lafiya wallahi malam ita ma mace ni ni ma mace ni ni mu ne mi a ita mace ce extra mace sama da ke ina fatan mun gane wannan da kyau ke mace ce kawai kazama ga ki ga irin ki yasa sai miji ne zai aure sai ga ana ta kokarin gyare-gyare ita ma ta sai ƙasa da shimfiɗa ita ma sai an mata kayan kwalliya wai tuntuni ba ta wannan abubuwan sai an ci za a yi abin arziki ya ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin musa sakamakon ƙurewar lokacin nan zamu saurara muke cewa duka biyamdika shada allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum